أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يأمر بل هو مسرف كذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara taruwar mu a wannan masallaci mai albarka na marigayi Alhaji Balanya Duko da ke kwakwa uku karamar hukumar Agege a jihar Lagos a wannan yini mai albarka na Asabar shirin ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu arba'in, min al-Makkah al-Mukarrama ila al-Madinah al-Munawwara wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Muna nan a cikin wannan Sura mai albarka Suratul Anbiya'i. A jiya mun kwana kan aya ta saba'in da biyar, yau insha Allahu za mu tashi aya ta saba'in da shida. Malam ya ce wal ƙissatun rabi'a kuma ƙissa ta hudu hiya ƙauluhu ta'ala ita ce faɗarsa maɗaukaki. Bismillahirrahmanirrahim. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم جميل Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa Nuhan shine wadhkur Nuhan kuma ka ambaci annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ursila wa huwa ibnu 40 sana an aiko shi alhali yana ɗan shekaru arba'in. wa makasafi fi qaumihi kuma ya zauna cikin mutanansa alfa sanatin illa 50 ama shekara dubu babu 50 kaga shekara 950 kenan ya zauna a cikin mutanansa alfa sanatin illa 50 ama shekara dubu ba shekaru 50 wa asha ba'da tufana 60 sana kuma ya rayu bayan tufana shekaru 60 fatakuna muddatu umrihi malam yace to ma'ana tazara na shekarunsa da yayi a duniya sai ya kasance alfan wa khamsina sana yayi shekara hamsin a bayan ƙasa malam yace minat tahbir wannan ya samu a cikin littafin at-tahbir na al-imam suyuti wato kun ga anan annabi nuhu alaihi salatu wassalamu sai da yayi shekara ɗaya da shekara hamsin. a rayuwarsa kafin ya koma ga Allah wanda ya nuna Allah ya bashi tsawon kwana Allah ya bashi tsawon rai domin idan aka ce mutum har yayi shekaru dubu a bayan ƙasa kaga karni goma kenan da rabin ƙarni domin duk shekara ɗari shine karni guda to annabi ya ce al'ummarsa duk inda aka shekara ɗari wannan ƙarni ya wuce sai kuma wasu domin an shekara ɗari ko kaga mutum a raye to ya riga ya sallama wa duniya komi nashi zai saki tsufa ya zo girma ya zo in ya kai ɗari kai kaɗan ne ma suke kaiwa ɗari don annabin rahama ya ce al'umma sun shekara sittin ne ko saba'in kaɗan ne suke da haka shi yasa su Allah ya ba su tsawon kwana musamman annabi Nuhu sai da ya yi shekara dubu ɗaya a bayan ƙasa da shekara hamsin kaga Allah ya ba shi tsawon rai idan kuma aka ce Allah ya taimaki mutum ya ba shi tsawon kwana aikin shi ya yi kyau to wannan yayi nasara shine mafi alkhairin mutane khairun nasi man dala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin mutane wanda aka ce Allah ya bashi tsawon rai kuma aikin sa yayi kyau amma wa sharrun nasi man dala umruhu wa khabusa amalu mafi sharrin mutane wanda Allah ya mai tsawon kwana amma kuma aikin sa yayi muni shi yasa idan mutum har ya kai shekaru 60 a al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama bai babbarna ba to ba ya da uzuri gaban Allah Allah bai ban mai wata dama da zai ba da uzuri ba a ranar alkiyama annabi rahama ya faɗa a hadisi ingantacce yake cewa a'adhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana Allah ya yanke uzuri ga wani mutum da ya jinkirta masa ajalinsa har ya kai shekaru 60 in dai mutum ya kai shekaru 60 kaga bai babbarna ba to baya da uzuri Allah ya bashi iya rayuwar da ya kamata yayi tunani a cikin ta shi yasa ubangiji ya ce ƴan wuta suna hargowa wa hum yastarihuna fiha wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wa hum yastarihuna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lizzalimin min nasir ubangiji yace wa'inda suka kafurta lahum naru jahannama suna da wutar jahannama la yuqda alaihim fayamutu Allah ta'ala yace ba a ɗaukar rayukansu a ce su mutu balantana su huta ba a yin hukunci a ce su mutu fayamutu balantana su mutu su ce sun huta wala an anhum azabi ha? kuma ba za a sauwaka musu daga azabarta ba kazalika najzi kullu kafur kamar haka muke sakantawa dukkan mai kafirci wa hum yastarikhuna fiha Allah ya ce kuma suna hargowa suna hargowa a cikin wuta suna kuka suna ihu suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya ubangiji ka fitar da mu daga wannan wuta zamu yi aiki na kwarai koma bayan wanda muka kasance muna aikatawa sai Allah ya ce awalam nu amirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar shin ban rayar da ku na ba ku tsawon rai ba inda ya kamata dukkan mai tunani yayi tunani waja'akumun nadhir kuma mai gargadi ya zo muku mai gargadi anan imamu ikrima da ibnu uyainata suka ce ma'ana huwa shay ita ce furfura kaga shekaru kenan dan an ce mutum har ya kai ga furfura saboda yawan shekaru to shekaru sun ja shine waja'akumun nadhir har kun yi furfura mai gargadi ya zo muku kayi furfura amma kuma baka gyara ayyuka ba baka koma ga Allah ba وجاءكم Nazir Ibn Abbas da jumhur suka ce a'a huwa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shine annabi tsira da aminci sun tabbata a gare shi shi yasa annabi nuhu ya zauna a mutanansa yana wa'azi da'awa kawai yayi shekara 950 Allah ya ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan Allah ce haƙiƙa mun aika annabi Nuhu zuwa ga mutanansa Falabi fihim alf sanati ya zauna a cikin Allah ce shekara dubu illa na ama an gani babu shekaru 50 Allah ce fa akhadhahum sai ruwan tufana ya kama su da suka kibin Allah wa zalimun alhali suna masu zaluntar kawukansu ubangiji ta'ala ya tafi da su yan uwa ku diba wannan azumi da muke ciki Dibiyar da azumin nan ke tafiya yau an kai azumi ashirin idan aka ce maka juma'a mai zuwa ta zagayo to sati mai zuwa in an shiga an shiga an yi waje cikin azumin da an shiga satin weekend ya fita to shi kenan an fita daga watan sai kuma mai tsawancin kwana shi yasa ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa ma'ana yake cewa ma'ana alwaqatu huwa in umrul insani fil haqiqa yace waqt kaga lokaci din nan huwa umrul insani sune shekarun mutum a haqiqa yace sune shekarun dan adam da rayuwarsa dare da yini yana shubewa to rayuwarka ce ke tafiya al-imam al-hasan al-basri yake cewa yabna adam anta ayyamu kullama zahaba yawmun zahaba ba'du yace ya kai dan adam kwanakin nan da ke shudewa dare da riye ne ce to kai fa kai ne wannan kwanakin kai ne waɗannan yinunnuka duk lokacin da wani yini ya tafi yinin yau ya tafi yinin asabar to zahaba ba a duka. sashen kafa ya tafi ba mai iya dawo maka da wannan lokacin yanzu saboda haka shi yasa ya kamata ƴan uwa mu kyautata bin Allah mu kyautata ayyukan ya ƴan uwa musulmi kama a aita likitabillahi fil yawmi min alwaqt a wannan lokaci da miki awa nawa minti nawa wannan lokaci ka ware saboda littafin Allah wanne lokaci ka ware saboda littafin Allah a yininka kana nazarin shi to kuma ba kam a daita lil qanawatil fadaiya al internet wal hatiful jawwal kuma kai tunani awa nawa ka ware lokaci nawa ka ware ga yanar gizo din nan internet yanzu data kawai da kake siye kana browsing ka duba nan ka duba nan ka hanga nan ka hanga nan da hatiful jawala wannan waya ta hannu kullun tana hannunka kana matsa ta kana WhatsApp kana Facebook kana wannan ka buɗe nan kai tura wannan ka ajiye wannan yace kai tunani dan adam lokacinka ka ne yake tafiya minti nawa ka bai ma alqur'ani a kowace yini waɗannan kayayyaki na internet da suka zo na ci gaban lokaci da zamani nawa ka ba su a yini sai ka tsaya ka gwada ka duba ka gani anya mutum ba zai waye gari cikin masu hasara ba shi sa ya kamata ƴan uwa mu yi tunani mu sani wallahi lokacin mu yana tafiya mu ba a ba mu yawan shekaru ba kudi ba annabi nuhu sai da ya shekara 1000 da shekaru 50 a duniya mu kuwa mutum nawa ke kaiwa shekara 100 da 120 kadan ne kaɗan ne suke suke suke ƙetare sittin ko saba'in za a ce babu mutum Allah ka ba mu ikon gyara ayyukanmu da Allah yace a yayin da ya kirayi ubangijinsa badalin min nuhan ai da arabbahu ya roki ubangijinsa ala qaumihi akan mutanansa bi qaulihi da fadin sa da yace rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin diyara yace ya ubangiji la tazar ala al-ard min al-kafirin karka kyale a doran ƙasa daga wani arne ko kafiri da yara wanda zai gina gida ya shiga ya zauna duk wanda ya arne wanda zai iya shiga gida ya zauna ya Allah karka bar shi ka halaka shi innaka in tadharhum yudillu ibadak ya Allah idan ka kyale su za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kaffara kuma ba za su haifi kowa ba face fajirin bawa wanda zai tsafto na fito da kai an gani kuma mai yawan kafirci abin da yasa annabi nuhu ya wannan addu'a saboda Allah ya masa wahayi wa uhiya ila nuhin an innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta izbi ma kanu ya'malu yaf'alu ubangiji yace wa uhiya ila nuhin kuma an yi manuhu annabi wahayi an mai wahayi innahu lan yu'mina min qaumika lalle nuhu yadda sha'anin yake ba wanda zai kare imani daga mutananka duk da awar da zaka yi alƙalamin kudura ya sauka kansu ya zana ba mai ƙara imani daga mutanenka illa man qad aman sai waɗanda suka yi imani da kai iyakar su kenan saboda haka fala ta buta is bima kanu yafalu kar kai bakin ciki nan abin da kaga suna yi na kafirci duk da awar da zaka yi ba za su imani ba sai ga tunda babu ƙara mai imani bare ya addu'a Allah ya halaka su shine Allah ya ce kazzabat qablahum qaum nuh fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir fada'a rabbahu anni مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir annabi nuhu Allah ya sanar da shi ba mai ƙara imani don haka ya roki Allah ubangiji ya halakar da mutanansa domin in ya bar su ma fajirci za su riƙa yi kuma duk wanda za a haifa tun da ba mai ƙara imani kafiri za a haife shi kaga hadisin annabi ya ce duk wani abin haihuwa ana haihuwa shi ne akan aqidar musulunci ko da ko matar fafaruwam ce ta haife shi ko matar fir'auna ce to amma iyaye suna da tasiri akan 'ya'yansu. ko da an haifi yaran nan a musulunci Allah ya zana alƙalamin kudura ba mai imani cikin su faɗa za su yi da da'awar annabi ne. shi yasa ya roki Allah ubangiji maɗaukacin sarki ya tafiyar da su fastajabna lahu Allah ya ce ko min qablu ko ai ƙablu Ibrahim wa lut kuma Allah ya ce sai muka amsa masa ma'ana da rabbahu da min qablu a yayin da shi annabi Nuhu ya kirayi Ubangijinsa min qabl ay min qabl Ibrahim wa Lut tun gabanin annabi Ibrahim da annabi Lut fastajabna lahu Allah ya ce sai muka amsa gare shi du'a'ahu muka amsa masa addu'ar addu'arsa wa nasarnahu kuma muka taimake shi Allah ya ce fa najjaynahu wa ahlahu kuma muka tseratar da shi sai muka tseratar da Nuhu wa ahlahu da mutanansa alladhina fi safinati wa'inda suke cikin jirgin ruwan sa min al-karbil azim daga bakin ciki mai girma wa huwa takdibu qaumihi la shine ƙaryatawar mutanansa gare shi Allah ya tseratar da shi daga wannan bakin ciki sannan wastimiraruhum alal kufri an gani da kuma doge wasu akan kafirci fa ugriqu don haka sai aka halakar da su ubangiji aka bude ruwa ta sama ta ƙasa Allah ya shafe su ya halakar da su na'am ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا Allah ya ce kuma muka ba shi kariya muka taimake shi mana'anahu Allah ya ce muka kare shi muka taimake shi min alqaumil ladina kadzabu bi ayatina daga mutanen nan da suka ƙaryata da ayoyinmu addallatu ala risalatihi waɗanda suke nuni akan manzancinsa shi annabi nuhu din an yasilu ilaihi muka bashi kariya suka kasa isowa zuwa gare shi da wata cuta innahum kanu qauma sau'in Allah ya ce lallai su sun kasance mutane ne masu mugun aiki an gani mutane ne ma'ana sun kasance mutanen mummunanan ayyuka fa a ajma'in Allah ya ce saboda haka muka nutsar da su gaba daya muka nutsar da su baki dayan su fama naja babu wanda ya tsira illa ashabas safina sai ma'abota wannan jirgin ruwa waɗanda suke ciki tare da annabi nuhu su kadai ne suka tsira malam ya ce wa jumlatuhum sittatu rijali kuma an ce yawan su mutum shida ne mazaje su shida ne a jirgin wani sa'uhum da matansu kaga su goma sha biyu kenan wakila kuma an ce jami'u man kana fi safinati zamanu dukkan waɗanda suka kasance a cikin wannan jirgin ruwa dukkan su su 80 rijalun ko ma'ana nisfuhum rijal rabi mazaje wa nisfuhum nisa rabin su kuma mata yi. ina fata an gane to kaga wannan yana nuna mana cewa waɗanda suka yi imani da annabin hu yan kadan ne duk da dadewar da yayi yana da'awa ya kira su da rana ya kira su da daddare ya gana da su asirru shine qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا تبي إرن دعوة دع النبي نهو يا أبنجي للي ناكرا متانينا ليلا ونهارا دري ديني نايم سواد فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أما كرانا غريسو bai ƙara musu ba face gudu gudu na suke in sun jina nazo wa inni kullama da'awtuhum kuma ni duk lokacin da na kira su li tagfira lahum dan ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai sa yatsun su a cikin kunnuwa su toshe kunnan wasaga shawthiyabahum su lullube da tufafinsu ba za su ji ba kuma ba za su gani ba saboda kafirci wa asarru kuma sun doge akan aikin laifi wasu takbaru su bara. kuma sun yi girman kai iyakar girman kai matukar girman kai yace summa inni da autuhum jihara ya ubangiji sannan ni na kira su a bayyane an gani summa inni da autuhum jihara sun wa asrar ko na kira su a fili karar a bayyane summa inni a'lantu lahum yace kuma sannan ni na yekuwa saboda su wa asrartu lahum israra kuma na gana da su a sirri amma duk da haka ba su imani ba kadiba irin da awar da annabi nuhu yayi Allah yana ba su hikimar da'awa da kira da sanarwa amma duk da haka ba waɗanda suka yi imani da shi sai ‘yan kaɗan. Hatta iza ja amruna wa farat tannur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil ubangiji yace hatta iza ja amruna har lokacin da umarnin mu yazo wa mutanen annabi mu sai muka ce da shi ka ɗauka a cikin wannan jirgi dukkan ma'aurata biyu dukkan masu aure nau'i biyu ka ɗauka ka zuba a cikin jirgin an gani hatta idza jaa amruna wa farat tannu har yayin da umarnin mu yazo kuma tanda ta bubbugar da ruwa wuta kaga wuta na fita a gindin wuta ruwa ruwa na fita a karkashin wuta ta tanda an hada wuta to in kaga ruwa na bulbula anan alama ce za zamu halaka garin ihmil fiha min kullin zawjayn ithnay ka dauki dukkan ma'aurata nau'i biyu ka zuba a jirgin su zama iri don Allah zai shafa duniya wa ahlaka Allah ce da mutananka da suka yi imani an gani sai mutananka wayanda suka yi imani to bayan haka Allah ce kuma da wayanda suka yi imani da annabi nuhu alaihi salatu wassalam amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil yi mu da'awar da yi amma Allah ya ce ba wanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan shi yasa masu fahimtar gaskiya da masu aiki da gaskiya da masu shiga aljanna da masu tsira 'yan kaɗan ne Allah ka sanya mu daga cikin su duk yadda za a yi wa'azi duk inda za a karantar ba kowa Allah zai nufe shi da rabon ya fahimci karatun nan kuma ya gyara ba wallahi sai mai rabu saboda sharrin shaitan Sau da ka muna fata Allah ka ba mu ikon fahimtar wa'azi in dai annabi nuhu zai yi shekara 950 a ce mutum tamanin suka yi imani Allah ma ya ce wa ma'a mana ma'ahu illa ƙale, wani mai da'awa da mai karantarwa ya sa hankalin shi ran shi cikin yunwa ƙwarewar annabi nuhu akan da'awa dibi fama da yi. duk salon da'awa ba wanda bai amfani da ita ba kamar yadda muka karanta duk wani uslubi na da'awa ya bi su yayi wannan yayi wannan amma wa ma amana ma aku illa qalil muna roƙonka ya Allah ka tsare sai Allah ya ce wa daud wa Sulaiman iz yahkuman fil ardi nafashat Malin ya ce wal ƙistatul khamisa kuma ƙista ta biyar ƙauluhu faɗarsa maɗaukaki wa Dawuda wa Sulaiman kuma wazkur Dawuda wa Sulaiman ka ambata wa al’ummar ka ƙistar annabi Dawuda da ɗanshi annabi Sulaiman. Ai ƙistata huma shi ne ka ambata wa al’ummar ka ƙistarsu wa bitila'u huma da kuma jarraba su da Allah ya yi bin ni'imati wal mulk. Allah ya musu jarabawa da ni'ima ya musu jarabawa da mulki malam yace wa yubdalu minhuma sannan ana kawo badali daga gare su shine idhiya kuma ni fil harsi a yayin da suka yi hukunci a cikin wata ma'ana a sha'anin wata gona shine malam yace huwa zar'un an gani ita ce wata gona au karmu ko kuma inabi wata gona ce ko inabi kenan ko gona ce wadda aka shuka amfani in lokacin girbi yayi za a girbi ko kuma a'a itatuwa ne na inabi idina fashat fihi ganamul qaw a yayin da dabbobin wasu mutane suka yi kiwo a cikin wannan gona da daddare dabbobin suka kufci suka fita daga inda suke suka fada gonar wannan bawar Allah suka yi masa kiwo a ciki ina fata an gane to wannan kissa ta wannan abin da ya faru malamai sun yi kai komo a kai duk da marigayi a sheikh abuka Mahmud gumi abinda ya rubuta a raddul azhan ila ma'anil qur'an shine yafi kusa da abinda Allah ya bada labari wanda ya faru a cikin wannan al'amari na wannan gona amma idan kadiba ibn kathir tafsirul qur'anil azim zaka ga ya kawo wadansu sabubba daban-daban wanda yana nuna annabi dauda shine ya haifi annabi sulaiman mahaifinsa ne annabi dauda chief george ne shine Allah ya bashi shine jagoran alƙalai na wannan lokaci Allah ya bashi mulki ya bashi annabta sannan kuma Allah ya sanya shi ya zanto alƙali amma in ya shari'a dan shi tun yana karami sai ya gafe shi Allah ya ba dan shi mulkin da ya fi nashi ya bashi ni'imar da ta fita shi ya bashi hikima da basira ta warware hukunci da yafi na Annabi Dauda domin malamai sun kawo misalai kamar yadda Allah ya gwada mana a wannan aya hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim daga sahabi abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce Allah tsira da aminci sun tabbata a gare shi yace baina mamra'atani ma'ahuma ibnani lahuma annabi ya ce wata rana wasu mata guda biyu suna ɗauke da yaransu ‘yan ƙanana kowace ta ɗauko ɗanta irja azzib sai ga kura ta zo fa akhadha ahadul ibnaini sai kuran nan ta ɗauke ɗaya daga cikin yaran nan guda biyu tana ɗauka sai ta tafi fata haka ta ila dauda sai su biyun suka kai ƙara zuwa ga annabi dauda wannan tana cewa ɗanki kura ta ɗauka wannan tana cewa ba ɗana bane danki ɗanki kura ta dauki sai suka kai ƙara zuwa ga annabi dauda annabi dauda ya saurari kes ɗin suka ce ‘ya'yansu ne sun ajiye ƙanana guda biyu kura ta zo ta ɗauke ɗaya wannan ta ce wannan ɗana ne wannan ma ta ce ɗana ne faqada bihi lil kubra sai annabi dauda ya yanke hukunci ya ɗau ɗan ya bayo babbar ya ce dan na babbar ne fa sai suka fito daga mahkama daga wurin ma'ana hukunci daga kotun annabi dauda suna fitowa fa ma sulaiman sai annabi sulaiman ya kira su dan annabi dauda sai ya ce da su me ya faru suka ce kaji kaji kaji amma ya bayo babbar dan sai annabi sulaiman ya ce hatu sikki ya ce wa mutane ku kawo mun wuka a shukuhu bainakum zan raba muku shi biyu ke ki ɗaure bi ita ma ta daure bi fa qalat Gura sai karamar ta ce yarhamukallah Allah ya ji kanka Allah ya maka rahama huwa ibnuha danta ne danta ne wanda aka bata danta ne la shukuhu kada ka raba shi biyu ita kuma babbar ta ce a kawo ka a raba faqada bihi lisugura sai annabi Suleiman ya ansha dan a hannun babbar sai ya baiwa karamar ya san cewa dan na karamar kaga annabi Dauda anan yayi hukunci yanzu ga dan shi annabi Sulaimana ya zo da nashi hukuncin ya anshi wannan yaro ya baiwa ita karamar shi kuma baban shi annabi Dauda yayi hukunci ne gawa ga babbar sannan abu na biyu wanda malamai suka ce annabi dauda ya yi hukunci annabi suleiman ya shigar da hikima aka abin nan din hukuncin Imam Mujahid ya ruwaito daga dan Abbas akwai wata mata kyakkyawar gaske wannan mata a zamanin Bani Isra'ila ne inji Annabi Muhammad Allah ya yi mata kyau saboda tsananin kyanta mutane hudu daga shugabanni suka zo neman aurenta ta kiyarda da kowanne ɗaya daga cikinsu duk ta kiyarda to sai suka haɗa kai tsakaninsu suka je gurin annabi dauda alaihi salatu wassalam suka ce ai wannan mata tana amfani ne da wani kare tana bayar da kanta ga wani kare ne ga ta Allah ya mata kyauta ki aure dalilin sai da yasa ta ki aure to wani kare ne ke dauke mata kewa yake biya mata bukatarta ta saba da wannan kare ba za ta yi aure ba sun hada kai suka je suka gaya wa annabi dauda wannan magana annabi dauda yasa aka kamo wannan mata ya yi umarni da aje a jefe ta da yammaci ya yi annabi Suleiman ya ga annabi Dauda zai sa a jefa matan nan a kashe ta sai annabi Suleiman ya zauna sai ya gayyato wasu yara waɗannan yaran ya gayyato su su hudu shi annabi dauda Suleiman sai ya zauna kamar shi ne alƙali irin hukuncin da baban shi yi. da ya zauna waɗannan yara guda hudu sai suka yi shiga irin shigar waɗancan shugabanni da suka kawo baban shi ƙara sai ɗaya ya samu wani yaro shi kuma wannan yaro sai ya shiga irin shigar wannan mata da baban shi ya ce a jefi sai su waɗannan mutum hudu waɗancan yara da suka shigar waɗannan shugabanni sai suka zo suka ce wa annabi Sulaiman ai ga wata mata nan ta ba da kanta ga wani kare kare ne yake neman ta sai annabi Sulaiman ya rarraba tsakanin su hudun sai ya tambaye na farko ya ce karen da wannan matar ta bada kanta gare shi wanne ne mai wani irin kala ne faƙala aswad sai ya ce baƙi ne sai ya ce to fita sai ya kira na biyu ya tambaye shi wai karen nan da ka ce matan nan ta bada kanta gare shi ta ƙi aure me kalan karen faƙala ahmar ya ce jan kari ya ce to kai ma fita sai ya kira na ukunsu ya ce wannan kare da ka ce matan nan ta bada kanta gare shi me kalan shi agbash ce kare ne ruwan kasa kasa sai ya kira na karshe shi kuma ya ce abiyad fari ne ka taba ganin farin kare ana samu amma bai da yawa Ya ce fari ne to yana wannan sai yayi umarni da a kashe wannan mutumi da yazo sai umarnin a kashe su gaba ɗaya su hudun ba ita za a kashe ba a shari'ar to sai wannan hukunci ya kai wa annabi dauda alaihi salam nan take dama an yi wannan abin annabi Suleiman da yara ya haɗa wannan abin yana so ya baban shi gyara amma bai taho direct ba sai ya bi inda da yara sa'o'in shi sai ya zauna kaman shine alƙali yadda baban shi ya zauna sai wani ya shiga sarakunan nan da suka wa matan nan suka zo suka kawo ƙara ya ga shari'ar da baban shi yayi bata ta zauna mai ba a a kashe matan nan sai ɗaya kuma ya shiga matar to sai fahimtar da baban hukuncin nan ta hanyar hikima ina fata an gane to su suna can wayannan shugabanni da suka zo suka kawo annabi dauda ƙara ba san yadda aka yi ba nan take annabi dauda sai ya dawo cikin kwakwalwarsa sai ya ce to a aika mu mu ci shugabannin nan a ce da suka zo sai ya rinka su ɗaya bayan ɗaya ya ce kalan karen nan da ka ce matan nan ta saba da shi shi yake zina da ita ta ki aure wannan kala ne sai wannan ya ce aswad baki sai ya ce to fita dama an tsare su daban-daban ba wanda ya san abin da aka tambaye ba a su haɗu ba sai ya kira wannan ya ce wai karin nan wannan kala ne ya ce ahmar jani ya ce to kai ma fita da ya suka faɗi kala-kalan kare kamar yadda ɗan shiɗin nan ya yi sai ya umarni ya ce su huɗun duk aka shi sharri suka yi mata ƙarya ne kaga anan annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Allah ya ba bashi hukunci da fahimtar mulki sama da wanda ya bayo baban shi in ka duba ko ba haka bane dan shi annabi Sulaiman kamar yadda zamu gani a ayoyi na gobe ubangiji ya bashi hatta mulkin aljanu da dabbobi duk suna karkashin mulkin sa da tsuntsaye duk suna karkashin mulkin sa Allah ya bashi faffadan mulki da ni'ima to shine anan malabakar gumi ya kawo kissa ta uku dalili na abin da ya sa ma'ana wannan hukunci da ya faru game da wannan gona an gani a lokacin da dabbobin wasu mutane suka yi kiwo a cikin gona ta wasu mutane ai gana mu ba'adi qaumi daud an gani shine dabbobi ne na wasu mutanen annabi dauda ai ummatihi sune al'ummarsa qala ibn abbas wa qatada abdullahi dan abbas ya ce da al-imam qatada wa dhalika anna ya malan yace abin da ya faru lalle wasu mutum biyu dakhala ala daud alaihi salam sun shigo kotun annabi dauda amincin Allah ya tabbata gare shi ahaduhuma sahibu arzi ɗaya daga cikinsu shine mai gona wal akharu sahibu ganami ɗayan kuma shine mai dabbobi shine mai tumaki fa qala sahibul hars sai shi mai gonar yace inna haza yace lallai wannan mutumin in falata ganama ya yace dabbobinsa tumakinsa sun kubuce da daddare sun fita fa waqa'at fi har suka fada cikin gona ta fa afasadatu suka cinye mun gona ta suka lalata ta falam tubik minhu shay'a basu rage mun komi a gonar ba sun cinye ta gaba daya to wannan shine ƙara da shi wannan mai gona ya kawo na wannan mai dabbobi an gani ya saki dabbobinsa da daddare sun kubuce sun zo sun fada cikin gona sun yi barna sun cinye gonar gaba daya fa dahu dauda riqabal ganin annabi dauda ya ce to abinda za a yi sai ya bashi mallakar tumakin an gani fil harsi a maimakon gonar shi yace tun da ka saki dabbobinka kai sun shiga gonarsa sun mai ta'adi sun cinye mai amfanin gona to dabbobinka zamu an samu bashi a maimakon gonarsa kun fahimta sai aka anshe dabbobin wannan mutum aka bai ma wannan mai gona fa kharaja sai suka fito daga mahkama ta annabi dauda kotun annabi dauda famarra ala sulaiman sai suka wuce wurin annabi sulaiman dan annabi dauda bayan annabi dauda ya musu wannan hukunci wa huwa bunu ihda asharata sana an ce alhali a lokacin yana dan shekara goma sha ɗaya an gani yana dan shekara goma sha ɗaya faƙala kaifa ƙaza baina kuma sai annabi sulemani ya tambaye su yaya babana ya muku hukunci yi muku hukunci fa akhbara sai suka bashi labari ai ya kwace tumakin wannan mutumin da ya sake su suka yi mun barna a gona ya mallaka mun wayannan tumaki faƙala Sulaiman sai Sulaiman ya ce lawullitu kuma. ya ce da za a jibintan min da al'amarinku laƙadaitu bi gairi haza ya ce da hukuncin da zan yi ba wannan ba ne da na yi hukunci da wani wannan abin da baba na yi hukunci waruya kuma an ruwaito annahu ƙala ko lallai shi ya ce gairu haza arfa fil fariqayn annabi Sulaiman ya ce kai wani wannan hukunci da baba na yayi shine mafi sauƙi. a canza hukuncin nan wani hukuncin nan da babana yi shine mafi sauki da bangarorin nan biyu fa bi zalika daud sai aka baiwa annabi dauda labari ai ga abin da dan shi annabi sulaiman yake cewa fada'ahu sai annabi dauda ya kira shi fa qala lahu sai ya ce da shi kaifa taqdi yace to kai in kai ne yaya za kai hukunci wayirwa kuma an ruwaito annahu qala lahu lalle annabi dauda ya ce da shi annabi sulaiman bi haƙƙin nubuwa yace ina hada ka da haƙƙin annabtaka wal ubuwa da kuma haƙƙin haihuwa da ne maka matsayina na babanka illa ma akhbartani billadhi huwa arfaqu bil fariqayn yace sai ka bani labari da abin da yake shine mafi sauki ga wayannan bangarorin guda biyu an gani kala sai annabi Suleimani yace idfa il ganama ila sahibi zargi Ya ce yadda kai yayi ka miƙa waɗannan tumaki zuwa ga mai gonar amma ba wai ya rike kwata kwata ba a ayan tafi bi darriha yayi a yarka amfani da nonanta wa nasliha da 'ya'yanta da za ta haifa wa sufiha da kuma gashin sufinsu sannan wa buzuru sahibal ganami li sahibil harsi mithla harsi shi kuma me ma'ana mai tumakin nan ya je ya shuka wa mai gonan nan misalin irin gonarsa ya je ya shuka mai irin misalin yadda gonar shi take ya je ya mai shuka ya gyara ta fa idza sara al hayati idan gonan nan ta kai kamar yadda take a san da dabbobin wannan suka shiga suka yi barna to dafa a ila ahlihi sai ya miƙa gonar izuwa ga mai ita an gani wa akhadha sahibal ganimi ganama. sai mai tumaki kuma ya karɓi tumakinsa ya annabi Sulaiman ya ce wannan shine hukuncin da nake ga yafi sauki ba gangarori guda biyu ba a mallaka mai dabbobin gaba ɗaya ba fa qala sai annabi dauda ya ce alqada'u ma qadaita ya ce hukunci shine hukuncin da ka yanki kaga annabi nan da nan ya sauka ya janye hukuncin da yayi ya ce hukunci shine hukuncin da ka yanki ya ce wa ɗansa annabi Sulaiman saboda haka nan sai aka canza hukunci qala Allah Allah madaukaki yace wa kunna li hukmihim shahidin an gani kuma mun kasance halarci inji Allah game da hukuncin babu wani hukunci da alkali zai yi a bayan ƙasa wallahi face Allah yana halarci ga wannan hukunci ko ya yanke gaskiya ko ya yanke ƙarya Allah yana tare da shi shi yasa manzon Allah ya faɗa a hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito daga Buraida annabi yake cewa al-qudatu salasatu isnani fil nari wa wahidun fil janna annabi yace alkalan duniya kaf uku ne kawai duk shari'ar da za duk wani alƙali da ka sani matsayin shi bai wuce haka ba alkalai? annabi yace su uku biyu ɗan wuta ne inji annabi ɗaya kuma ɗan aljanna annabi yace rajulun arafa alhaq faqada bihi fa huwa fil janna mutumin da ya san gaskiya a matsayin shi na alƙali bayan ya san gaskiya sa'an nan ya yi hukunci da wannan gaskiya ɗin annabi ya ce wannan yana aljanna shi ne alƙali ɗan aljanna wa rajulun arafa alhaq falam ya ƙadu bihi wa ƙada ala jaurin fa huwa finnari annabi ya ce da mutumin da ya san gaskiya sannan ya ƙi yanke hukunci da wannan gaskiya ya yi hukunci da zalunci annabi ya ce fa huwa finnar wannan alƙalin ɗan wuta ne annabi ya ce wa rajulun lam ya arfi alhaq faqada ala jahli fa huwa nar da mutumin da ma'ana bai san hukunci ba an gani bai san meye shari'a take ba sai yawa mutane hukunci da jahilci annabi ya ce shi ma wannan alƙalin da mutane saboda haka nan alƙalin da ya san gaskiya ya yanke gaskiya shine dan aljanna shi yasa Allah ya ce wa kunnali li shahidi kuma mun kasance masu halarta ga hukuncin su malam yace fihi isti'malu damirul jam'i lisnaini a cikin wannan aya an yi amfani da lamiri na jam'i an gani ga mutum biyu sai Allah ya ce wa kunna li hukmihim shahidin kaga ai su biyu ne suka ringa yanke hukunci da annabi dauda ne da ɗansa annabi sulaiman su biyu ne amma sai aka yi musu amfani da hukuncin jami qala daud annabi dauda yace li sahibil harfi ko yace wa mai gonar riqabal ganim yace to kai yanzu ka mallaki dabbobin nan amma wa qala sai annabi Sulaiman ya ce in ka mallake su yadda babana ya faɗa in ya mallaka yan tafi bi darriha an gani sai ya amfana da nonan su wa nasliha da 'ya'yansu su da za su haifa kenan su dabbobi wa sufiha da kuma gashin sufinsu. ila an ya al-harth har zuwa ya mai da gonan nan an gani har ya zuwa ainihin a mai da wannan gona ko kama kana kamar yadda take bi islahi ha. ta hanyar gyarawar mai ita fa ha ilaihi sai ya mayan mai da gonarsa tunda an wa mai dabbobi gonar an ce je gyara ta in ta kai yadda take to ya zo ya maima da mai gona gonarsa shi kuma mai gona ya ba wannan dabbobinsa wannan hukunci sai aka canza annabi dauda sai ya hukunci da wannan hukunci da annabi sulaimani ya musanya kuma ya canza kuma hukuncin ya samu tabbata Allah ka datar da kaga in Allah ya taimaki mutum sai ya bashi ɗa na ƙwarai Wanda duk abinda ya zo da shirin ƙa'a ga za mu na tallafa masa a wajen tsare hukunci, sai Allah ya ce. Fahimtar na a sulaiman, waƙullen 'asai na duk manhu wa ilma. Wataƙaunar macazau don jifanin sabbin dawa ƙauye na ƙunna facin. ga lambar wata mota JJJ 540 QM da kuma LA wannan e ne 402 ko AD to su sun yi fakin a hanya Allah samu dace ubangiji ya ce fa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da ita wannan mas'alar da ta faru muka fahimtar da ita ga Annabi Sulaiman shine ayil mas'ala fa fahamnaha ayil mas'ala sai muka fahimtar da ita ayil mas'ala wannan mas'ala din ga Annabi Sulaiman an gani wa hukumuhuma bi ijtihadi sannan hukuncin da suka yi anan sun yi ne da ijtihadi da shi Annabi Dauda da Annabi Sulaiman duka sun yi ijtihadi kuma idan alƙali yayi kokarin yin adalci amma ya kuskure in dai ba da ganganye ba ya san shari'a duk da haka Allah zai ba shi lada domin annabin rahama ya ce iza ma'ana idan shugaba ya yi hukunci ya yi ƙoƙari ya yi daidai ya dace za a ba shi lada biyu an gani idan kuma ya yi ƙoƙarin ya yi daidai ya kuskure in ji annabi muhammad za a ba shi lada ɗaya ina fata an fahimta Shi ne wannan ijtihadi suka yi wa a dauda ila sulaiman sai annabi dauda ya koma izuwa ga fahimtar annabi sulaiman a cikin wannan matsala. wa kullan ataina hukuman wa ilma Allah ya ce kuma dukkan su biyu dukkansu kowanne daga cikinsu ataina hukuman mun ba shi hukunci nubuwatan mun ba shi annabta wa ilman kuma mun ba shi ilimi bi umuri dini game da al'amuran addini malam abakar gumi a sheik abakar mahmud gumi Allah ya ji kanshi ya ce haza fi shar'ihim ya ce wannan hukuncin da annabi suleimanu ya canza a cikin shari'ar su ne amma fi shar'ina amma mu a cikin shari'ar mu ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa hukumu dawudu aqar Ya ce hukuncin da annabi dauda din nan yayi shine mafi kusa ga daidai idza kanat qimatu dawab tuqabilu qimatal haq idan har ƙimar waɗannan dabbobi in an yi musu kuɗi sun yi daidai da ƙimar wannan gona da aka ɓata, an gani wa sahibuha to ma abocin wannan dabbobi da ya saki dabbobinsa da daddare muflis za a yi mai taflisi ba wai za a ce a'a yadda annabi Suleiman yayi shi ya je ya rika amfani da nono da sufi in sun haihu ƴaƴan ma ya rika amfani da su har lokacin da wannan mai dabbobi zai shuka mai gonarsa ta kai yadda take sai ya dawo mai da gonarsa shi mai dabbobi kuma ya anshi dabbobinsa malam ya ce wannan a shari'ar annabi Sulaiman da annabi Dauda amma mun a shari'ar mu hukuncin da annabi Dauda ya yi shine mafi zama daidai in mutum ka saki dabbobin ka suka je gona wani suka yi barna to taflisi za a yi wa mai dabbobin me taflisi muflis ne shi za a zo a kimanta dabbobin a kimanta barnar an gani idan aka kimanta kuɗin dabbobin sai aka ga kuɗin da dabbobin nan suka yi barna a gonar ya kai a mallaka mai dabbobin sai a bashi su kawai a maimakon gonarsa ina fata kun fahimta in kuma bai kai ba to sai a ga wa za a yi wacce wa za a yi wacce ko tsakaninsu shi yasa malam ya ce a shari'ar mu hukuncin annabi dauda shine hukuncin da ya fi kusa da daidai malam ya ce fatuba'u an gani in an yi musu kima sai a tsaye da su a sai da su a biya mai gona aw ya akhuzaha aw ya ko kuma shi mai gonar ya karbi dabbobin in radiya an gani in ya yarda domin an san dabbobi karshen ce ce to in na an shi dabbobin nan abincin da zan ba su ma ai aiki kuma an sa su a mota an kai su gurin siyarwa ma kafin in sai da su aiki ni dai a sai da su a bani kuɗi na kuɗi to sai hukuma ta sai da dabbobin sai a bashi kuɗin sa in kuma ya yarda ya karbi dabbobin to sai a bashi dabbobin har in ya yarda in radiya an gani malam yace wa fihi ma fihi min qat'il khusum min qat'il khusuma sa'annan a cikin wannan hukunci an gani akwai abin da ke ciki na yanke jayayya da husuma bi khilafi hukum Sulaiman sabanin hukuncin Annabi Sulaiman domin idan an ce a bayo to idan dabbobin kuma suka je suka rika mutuwa ba kafin shi wannan ya shuka gonar kafin ya banya ta kare dabbobin suka kare to ya za kaga akwai akwai rigima dan ba dole ne a wanye lafiya ba a irin wannan hukunci da Annabi Suleiman ne ko ba haka bane ba dole a ce ya dawo da su daidai lafiya lau ba matsala ba komai ba shi yasa malam ya ce mu a shari'ar mu hukuncin da Annabi Dauda yayi ita ce mafi daidai Allah ya sa mu gane an ce Barra ibn Azib wata rana ya saki dabbobinsa da daddare dabbobin suka kuce su ma suka shiga gona wani suka yi barna rigima ta harke tsakanin Barra ibn Azib da wannan mai gona sai suka zo gaban annabi Muhammad sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi hukunci mai gona ya kula ya kula da gonar shi da rana amma mai dabbobi ya daura dabbobin shi da daddare annabi ya ce duk mutumin da ya saki dabbobinsa da daddare suka shiga gonar wani suka yi mai barna fa huwa gani sai ya biya sai ya biya wannan gonar amma idan da rana ne kai kuma baka kula da gonar ka ba dabbobi na shawagi suka shigo suka ci sun ci banza ba wani jami'in ba za a biya ka ba kai ne zaka kula da gonarka da rana mai dabbobi kuma ya kula da dabbobin shi da yaushe da daddare wannan shine hukuncin shari'ar Annabi Muhammad in kuma aka je gonar masu dabbobi suka yi barna to za a zo a yi ta police ne saboda haka za a yi kimar abin da suka bata na kuɗi sai a yi kimar dabbobi sai a sai da su a biya mai gona in kuma shi mai gonar ya yadda ya karba sai ya karba dabbobi ina fata an gane malam yace wannan shine yafi yankewar husuma da hukuncin da annabi Sulaiman yayi malam yace fa min haza qila ko kuma daga wannan hukuncin ne aka ce kana hukumu kuma bi wahayi aka ce hukuncin da suka yi kenan sun yi shi ne ta hanyar wahayi wasani sai aka ce ma'ana hukunci na biyu nasikhul lil awwal ya goge hukunci na farko ne malamai na farko suka ce hukuncin da annabi dauda yayi yayi ijtihadi ba wahayi bane shi yasa ya kuskure haka nan hukuncin da annabi Suleiman ya yi shi ma ijtihadi yayi amma ya dace kaga dukkanin su suna da lada ijtihadi ne ba wahayi bane kauli na biyu aka ce a'a da hukuncin annabi Dauda da hukuncin annabi Suleiman da ya rore duk wahayi ne amma a shari'a akwai kowa ana share hukunci hukuncin da annabi Dauda ya yi an shafa wannan hukuncin da hukuncin da annabi Suleiman yi na biyu kaga ya zama nasikh wal mansukh kenan a cikin shari'arsu an goge wahayi ne amma an shari bi dalili kaulihi ta'ala saboda dalilin sa madaukaki Allah yace ce wa kullan ataina hukuman wa ilma kuma kowanne daga cikin su mun bashi hukunci shine fahimtar addini wa ilma kuma mun bashi mi mun bashi ilimi inji Allah fa alaihi ko malam yace to akan wannan ma'ana fal mas'alatu waqa'at ba'da nubuwwati Sulaiman ala al To a bisa ga wannan kenan wannan mas'ala ɗin ta faru ne bayan annabtar annabi Sulaiman a bisa ga ƙa'ida wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna na tayr Allah ya ce kuma mun hore duwatsu a tare da annabi Dauda suna tasbihi har ma da tsuntsaye annabi Dauda in ya shiga dokar daji yi tasbihi to Allah ya hore duwatsu suna kokkoma tasbihi tare da tasbihin annabi dauda an gani Allah ya hore mai tsuntsaye da abin nan shine Allah ya ce wadhkur abdana dauda zal'ait innahu awwa inna sakharna aljibala ma'ahu ko Allah ya ce mun hore mai duwatsu duk inda ya shiga daji ya tasbihi yana shiga in yayi zaka ji duwatsu suna amsawa su ma subhanallah walhamdulillah duk tasbihin da ya zaka ji duwatsu suna ƙara an gani shine Allah yake cewa ma'ana haƙiƙa min yau baiwa ma'ana haƙiƙa bawan mu annabi dauda alaihi salatu wassalamu mun girmama shi mun mushi daraja mun shi mun mushi baiwa inji Allah zulai Allah ya ce ma'abocin ƙarfin ibada ma'abocin ƙarfin bautar Allah Allah ya ce mun hore mai duwatsu an gani yusabbihuna ma'ahu bil ashi wal ishraq waɗannan duwatsu suna tasbihi tare da annabi dauda bil ashi da marecewar ishiraki da kuma lokacin hudowar rana. Waɗaira mahashuratan kullun lahu awwa, Allah ya ce da tsuntsaye mahashura an tattara su, kullun lahu awwa, kowanne daga cikinsu yana kwakkomawa da tasbihin annabi dauda. Shi sa Allah ya hore mai duwatsu, annabi dauda in yi tasbihi da duwatsu suna amsawa, shi ne malam ya ce, kazalika, kuma kamar haka, ma'ana sakharar litasbihi ma'ahu an ka hore game da yin tasbihi a tare da annabi dauda din li amrihi bihi saboda umarninsa gare shi ko iza waje da fataratan idan ya samu wata yar dama na lokaci liyan shi dalahu dan ya samu nishadi to sai ya shiga daji sai ya rinka yin tasbihi an gani an hore tasbihin duk wani al'amari da umarnin shi na duwatsu da sauransu dan ya ƙara samun nishadi wa kunna fa'ilin ko Allah ya ce kuma mu mun kasance masu aikata hore wannan na tasbihin duwatsu tare da shi mun aikata mun kasance masu aikatawa ai taskira tasbihi a shine ma'ana taskira tasbihi ima horewar tasbihin duwatsu da kuma tsuntsaye abu tare da annabi dauda wa in kana ajaban duk da ya kasance abin mamaki ne inda kuma a wajen an gani ai mujawabatuhu li sayyid daud amsawar duwatsu da tsuntsaye ga annabi dauda amma ba abin mamaki bane kama sabbahal asa fi kafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kama yanda tsakwarkwani suka yi tasbihi a tafin hannun manzon Allah tsira da aminci sun tabbata a gare shi wasmi annasu zalika kuma mutane suka ji wannan tasbihi malam yace wa kana daud huwa alladhi yasma'u wahda kuma shi tasbihin da Allah ya hore wa annabi dauda aka hore duwatsu da tsuntsaye tare da shi shi kadai yake jin tasbihi sauran mutane ba sa ji amma shi kadai yake ji amma shi annabi da tsakwarkwani suka yi tasbihi a tafin hannun shi mutane kowa ya ci wayirwa kuma an ruwaito anna mithla hadha wa qa'ad ghayr wahid min hadhihi al-umma kuma irin misalin kwatankwacin maimaita tasbihin sandararin abubuwa ma'ana ya faru ba ma ga mutum ɗaya ba cikin wannan al'umma kana ma'ana kana mutarraf ibn abdullahi ibn shakhir wani malami da ake kiran shi mutarraf ibn abdullahi ibn shakhir ya kasance da khala baitahu duk lokacin da ya shigo gidansa sabbahat ma'ahu ubniyatuhu ginin gidan gaba ɗaya yana shigowa gidan za a ga ginin gidan yana tasbihi tare da shi ginin gidan gaba ɗaya zai ɗau tasbihi tare da wannan sahabi musarraf an gani ibnu abdullahi ibnu shakhir duk ginin gidan gaba ɗaya zai ɗau tasbihi tare da shi kaga wannan yana nuna Allah yayi baiwa ga al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda shi annabi Dauda Allah ya bashi zaƙin murya Zaƙin murya shi yasa a cikin sahabban annabi Muhammad an ce babu wanda ya zaƙin muryar Abu Musa al-Ash'ari Allah ya bashi kyakkyawan sauti shine annabin rahama yake cewa ya Aba Musa laqad uwita mizmaran min mazamiri ali Dawud ya Abu Musa haƙiƙa an baka zaƙin murya irin yadda aka bai wa mutanen annabi dauda saboda in yana karatu in in abu musa yana tilawar qur'ani to sai ka saurara duk sahabbai ba wanda ya kai shi zakin murya ibnu sa'ad ya ruwaito cikin tabaqati yake cewa wata rana yana sallah da daddare gaba ɗaya sai da ya da matan annabi ummahatul mu'minin saboda yadda Allah ya bashi kyakkyawan sauti duka matan annabi suka fito suka tsaya tsakar gida suna sauraron Abu Musa al-Ash'ari yana rera karatun Alƙur'ani da sautinsa. Da gari ya waye sai aka shi labari, ya ce, Lau alimtu lahabbartu kunna Habira. wala shawwaktu kunna tashwiqa. Ya ce, Ai da na san kuna jina. ya ce, Wallahi da na rera muku murya rerawa. Ya ce, Da na begantar da ku begantarwa ga Alƙur'ani mai girma. Usman cikin magabata an ce tabi'i ne, ma'ana Usman ibn Abi ma'ana ma'ana cikin cikin tabi'ai ne wanda suka shudi ya zo a cikin Ibn Asakir Siratu ibn Asakir yake cewa wallahi zaƙin zaƙin muryar Abu Musa al-Ash'ari yace tafi duk wani abin kida a bayan kasa wata garaya da wani zaƙin ganga yace wallahi zaƙin muryar Abu Musa al-Ash'ari tafi waɗannan kayan kida kida yace kuma in yazo ya nemi mana sallah so da yawa muna burin a ce ina ma ya ja suratul baqara saboda ba gajiya Allah ya bashi kyakkyawan sauti shi yasa annabi dauda shi ma Allah ya bashi murya kyakkyawa wanda in yayi tasbihi sai duwatsu su kakkoma wannan tasbihin tare da shi Allah ya samu dace ya amsa mana kyawawan ayyuka mu sai mu tsaya nan in Allah ya kai mu zuwa gobe sai mu dora inda muka kwana insha Allah to na'am to kafin mu amsa tambayoyi muna fata kamar yadda aka yi sanarwa na ziyara zuwa gidan kirkiri zuwa prison na ziyarar yan uwa da suke cikin sarka neman taimako da aka yi wanda suka taimaka Allah ya saka musu da alheri in Allah ya kai mu gobe aka ajiye wannan tafiya za a fita karfe tara na safe domin aje a kai wannan ziyara muna fata yan uwa kuma za su bada haɗin kai saboda zuwa wannan guri wa'azi dukkan mai hankali in ka je ka ga abin da yake a wannan wuri to zai ƙara maka imani kuma zai sa ka ƙara kusantar ubangijinka kuma ƙara nisantar laifi saboda zuwa gurin gaskiya akwai aya to gobe za a tafi karfe tara ana sanar da 'yan uwa musulmi wanda Allah ya ba su Allah ya ba da ikon halarta a nan za a haɗu nan ne abin nan mahaɗa nan ne benu din daga nan za a tashi muna fata Allah ya ba da iko Allah ya amsa mana ya ba da lada kuma na'am na To, tambayarsa ita ce, an yi magana cewa annabin rahama ya ce al'alai uku ne, biyu ‘yan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna. Shin wannan alƙali sai alƙali na kotu, ko ko a hadda hukunci da mutum zai yi tsakanin wasu jama'a, ili shi ne shugabansa an sa shi yana jagorantar sai a biye shiga tsakaninsu, sai suka kawo mai ƙara ya musu hukunci. Shin shi ma ya shiga koko dole sai alƙali da aka rantsar da shi da Kur'ani na kotu. To magana ta gaskiya shi ne hatta wannan ya shafa. duka kowanne irin hukunci in rigima ta faru aka zo gaban ka ko matsala to ka tabbatar ka yi ƙoƙarin yin hukunci tsakanin su da adalci saboda in baka yi ba to zaka shiga ƙarƙashin wancan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah samu dace na'am na'am tahajjud na'am To a lokacin da babu wayar ya zai yi da harkar nema. Sai ya fasa kawai. Kar mutum ya ce wani abu ya zo kuma zai rika wasa da shari'a. Babu laifi saboda gidanka iyalinka ko wata matsala. Shi ma inda wanda za a aiko maka ka kashe ta kawai sai ka fito bayan kwana goma ne. Duk wanda ya neme ka kawai ka fuskanci ubangiji amma in iyalinka ne akwai wata matsala sai ka ba su wani lokaci ko da dare bai wuce awa biyu ko awa ɗaya in za ku neme ni ku neme ni wannan lokaci. <coughs> da ta yi kashi bai halatta mutum ya shiga itikafi ya kama harkar kasuwanci a duka bugo mai yana itikafi kuma yana hada wayoyi a daga masallaci la ya juz mai itikafi baya wannan ana so ya fuskanci ubangiji kawai in ya zauna zaman ibada shi yasa aka ce mafi karancin shi ne ɗaya da dare ɗaya ba sai kai kwana goma ba ba za ka iya ba sai ka yi ni ɗaya da daɗe ka fito idan kana da harkoki ko kuma ka yi kwana biyu in kana so kuma mafi cika da annabi yake sai ka yi haƙuri kwana goma kwana goma a shekara ai ba wani abu bane kuma dacewa ake nema gaskiya mutum ya bar wayar shi ita yafi ya kashe ta eh wannan shi yafi eh Na. eh eh tunda bai da daman da zai fitar sai ya gaya musu su fitar dama ke wanda ya azumi tare da shi zai cirewa to in yana cire musu ba su da shi yanzu babu sai ya ce to Allah bai hore min ba kun samu dama ku fitar na wa alaikum salam na na na to gaskiya ne mutum ne ya alƙalanci na ƙungiya sai kuma ya ga cewa lallai ya yi kurakurai a cikin alƙalancin nan shin zai nemo gafara tsakaninsa da Allah ko tsakanin shi da mutanen nan in Allah ya taimaki mutum ya yi alƙalanci ya sauka sai Allah ya taimake shi da gano kurakuransa har in bai mutu ba ya tuba wallahi ya samu tsira Allah zai yafe masa amma hanya biyu ce na farko tsakanin shi da Allah zai ba dan ya taka dokar Allah Allah ya hana shi zalunci yayi na biyu ya nemi mutanen nan har in zai iya ganin su ya neme su kwarai ku hakkin su wanda abin nan ya musu bayani ai kaza kaza kaza kaza kaza ya warware wannan shi ne zaman lafiya amma Allah ya taimaki mutum idan har Allah ya taimake shi ya gane kuma yana niyya ya gyara wanda bai same su ba yadda zai sai ya ta istighfari da sauran ayyuka na kwarai za su shafa wancan aikin da yi. na na ta eh. sai ce musu nan da ne muku alƙalanci a wannan guri ni tsohon alƙali ne na tafi yanzu an sa wani shi ma wancan watanin zai zama tsohon alƙali abin da ya sa gaskiya na yi nadama ina tsoron haɗuwa ta da ubangiji a lokacin nan na sa san a cikin hukunce hukuncen da ne muku ina roƙon ku girman Allah ku yafe min wannan abin da ya faru ku min afuwa shikenan in ma sun ce ba su yafe ba suna tunanin gafa su da mutum yayi shi Allah ya yafe maka amma rashin magana shine illa duk wanda kake gani ka nemi yafiyarsa eh Allah ta dace. ka yafe mai ko wannan alƙali ne to Allah ba da lada Allah ya alfa mana azumin mu to malam bismillah daga kai sai mu sami shirin yin addu'a wala bakar sai gobe na ɗaya za ka yi eh, ina zuwa na aka na na ya to yana tambaya idan daren laila idan wannan kwanaki goma ya zo na na Aisha ta tambaya annabin rahama ya ma'aikin Allah idan na dace da wannan dare na ga alamar daren ne wannan wace addu'a zan yawaita yi ce? ke waye ta fadin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni shin wasu malamai kuma sun ce to yana da kyau kafin ka yi addu'ar ka kawo asma'ullahi al'azam na kirari da Allah da yabo ga Allah sannan ka yawaita wannan wannan yayi amma dai abin da annabi ya ce ya san da kirarin ya san da yaban amma ya bata wannan addu'a kuma ya fi kowa sanin kirari ga ubangiji ya fi sanin kowa yabo bai ce mata kaza ba sai ya ce ki yawaita faɗin wannan kalma saboda ina ganin a tsaya akan abin da annabi ya tsaya da mu eh tun daga abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah shi mana gobe bakan yiwa na'am sai gobe lokaci ya kure ba na ce ba ba abba to annabi annabi sallallahu alaihi wasallam na'am akwai akwai ba addu'a bace sada zumunci akwai ayyuka da annabi ya faɗa an kana so a ƙara maka ajalinka ka ƙara tsawon rai aya mana barin gama ai <laughs> baba kan giwa ta kusa ba gara kai hakuri gaskiya don wannan bayanin da kake alamu tana nuna akwai sharuɗa gara kai hakuri wani wai a kana ƙoƙari? ka da zumunci za a ƙara maka cikin ajalinka wasu malamai suka ce sara'atan Allah yana da iko ya goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama ba mai ce mai dan mi an gani so yana iya baka shekara hamsin in ka roƙe shi ka da zumunci waɗannan ayyukan da ya faɗa sai ya goge ya ƙara maka hamsin ka yi ɗari to amma ɗarin kuma sai ya cika maka su da albarka shine abin da ake fata ba tsawon rai ba aiki ya yi kyau a cikin su dan wani tsawon ran masifa ce mutum bai so ya mutu ne amma bala'in da yake yi ba gara ya tafi an gane ba to ba addu'a ba ce a ta zumunci <laughs> wasu kuma suka ce a shekarun za a cika da albarka ba tsawon ran za a ƙara ba mu yi wa annabi Muhammad salatu Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصل اللهم وبارك وأنعم وأكرم وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى أهله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله الخير.